Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama a tashar biyu Afirka da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalal FM da kuma niyya a birnin Kwanni. Sannan a kodiyoshe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu barkan mu da dare da fatan kun wani lafiya mahmud lalo ne tare da maryam dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi a cikin shirin namu ne za ku ji cewa a yau da ya kamata shugaban hukumar kwastam hamid ali ya bayyana a gaban majalisar dattawan najeriya sanye da kayan sarki hakan bai samu ba za ku ji dalili da kuma matakin da majalisar ta ɗauka sannan kamar yadda watakila kuka ji yau 22 ga watan maris rana ce da masar ɗinkin duniya ta ware a matsayin ranar ruwa ta duniya za kuma mu leƙa wasu sassan najeriya domin jin yadda ake kallon wannan rana kamar kuna da famfo ne ta ruwa siye ne muke yi ana karkato hankalin jama'a akan ruwa wanda aka yi amfani da shi aka zubda shi gaskiya cinikin ruwa alhamdulillah ana samu bakin gwargwaro ruwa na rijiya ne muke ɗiba to yau kan wannan rana muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku shin ya yanayin samun tsabtataccen ruwa yake a yankunan ku ta kuma ya kuke ganin za a iya inganta hanyoyin samar da ruwan lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna kuma tafa da labaran wasanni amma fa duka sai kun sha labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An samu rahoton cewa wasu mutane sun rasa rayukansu bayan wani hari da aka kai a wajen ginin Majalisar Dokokin Birtaniya, abinda hukumomin kasar ke gani kamar harin ta'addanci ne. da yake magana da manema labarai yau laraba kwamandan 'yan sanda bj harrington ya ce mun san cewa mutane da yawa sun jakkata ciki har da 'yan sanda ya zuwa yanzu dai ba za mu iya tabbatar da yanayin raunukan da suka samu ba ya kuma ce an raga an fara gudanar da bincike akan wannan lamarin an dai rufe majalisar yau bayan da wani mahari ya daba wa wani dan sanda wuka kafin wasu 'yan sanda da ke haraba ginin majalisar suka harbe shi Dan sandan ya rasa ransa daga baya sanadiyar raunin da ya samu. An kuma kashe akalla mutane biyu wasu su takwas kuma sun jikata a lokacin da wata mota ta afkawa jama'a da ke kusa da gadar Westminster. Wani babban jami'in ɗan sanda ya faɗa wa murya Amurka cewa suna kyautata zaton mutum ɗaya ne ke da hannu a abin da ake tunani ko kuma abin da ke nuna alaman shiryayyen hari ne har kashi uku. kafafen yaɗa labaran amurka sun ce fargabar harin bom daga 'yan kungiyar isis ya sa hukumomin amurka fidda dokar hana fasinjoji ɗaukar manyan na'urori waɗanda ke amfani da lantarki a wuraren da suke zama daga tashoshin jiragen saman wasu ƙasashen gabas tsakiya jaridar new york times ta ambaci wata mujiya da bata bayyana ba wadda ta ce an yi dokan ne domin dakile shirin mayakan isis na kera ɗan karamin bam wanda za a iya ɓoyewa a cikin batirin kwamfutar tafi da gidanka wato laptop gidan talabijin din abc ya ba da rahoton cewa bayanan sirri da jami'an amurka suka samu a farkon watan nan su nuna cewa 'yan isis na kokarin samun hanyar shigowa da ababen fashewa cikin jiragen da za su zauna wato za su zo nan amurka wata majiyar gwamnati ta faɗa ga gidan talabijin ɗin abc cewa bayanin barazanan na da tushe kuma akwai ƙanshin gaskiya a cikinsa kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Duk da takunkumin ƙasa da ƙasa da aka sanya wa Koriya ta Arewa, ƙasar ta samo ƙasashe abokan cuɗanya da ita a nahiyar Afirka da ke da niyyar sayan makamai daga wurinta su kuma ƙulla yarjejeniya akan batun tsaro da ƙasar, a cewar shugaban wani kwamitin ƙwararru na Majalisar Ɗinkin Duniya da suka yi bincike a kan lamarin. A cewar wani rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fidda cikin watan da ya gabata, Koriya ta Arewa ta yi amfani da hanyoyi da yawa wajen kaucewa bincike. kuma ta kulla yarjejeniyoyi da akalla kasashen afirka guda bakwai akan horas da sojojinsu da gine-gine da kuma sai da ɗimbin makamai da motoci waɗannan yarjejeniyoyin da koriya ta arewa ta kulla sun saɓawa takunkumin da majalisar ɗinkin duniya ta sa mata na haramtawa ƙasashe kulla hulɗar wato kasuwanci da suka shafi makamai ko kayayyakin soja da ƙasar da kuma hana kai masu horar da mayaka da masu ba da shawarwari daga koriya ta arewa zuwa wata ƙasa kwamitin ƙungiyar ba da agaji ta red cross na ƙasa da ƙasa da ake kira icrc a takaice ya yi gargaɗin cewa tsakanin watanni uku zuwa hudu kawai suka rage a matsayin damar da ake da ita na kawar da yunwar da ka iya kashe miliyoyin mutane a kasashen afirka guda uku da yamal cibiyar ba da agajin ta ce akwai buƙatar a tashi tsaye a hanzarta a ɗaukar matakan gaggawa don tunkarar wannan bala'i da ke neman afka wa ƙasashen somaliya da yemen da sudan ta kudu da kuma arewa maso gabashin najeriya dominic stilhart shugaban kwamitin na icrc ya ce akwai buƙatar cibiyar ba da tallafi su ƙara ƙaimi wajen kai agaji kuma masu ba da gudunmawa na ƙasa da kasa. ya zama dole su goyi bayan wannan kokarin don taimakawa miliyoyin mutane kaucewa yunwar da ake iya wato da ke iya halaka su. labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc za mu fara rahotannin namu ne daga najeriya inda a yau ne shugaban hukumar kwastam hamid ali ya kamata ya sake bayyana a gaban majalisar dattawan najeriya sai dai hakan bai yi ba bisa wasu dalilai da ke da nasaba da wata kara da aka shigar a gaban kotu kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da madina dauda ta aiko mana daga abuja mai magana da yawon majalisar dattawa aliyu sabi abdullahi ya bayyana mini dalilan da suka samu akan rashin zuwan hamid ali jiya shi attorney general na kasa malami san ya rubuto ma clark na senate wasiƙa cewa yana rike da wata wani shigan ƙara wanda wani muhammad ya kai inda ya kai shi controller general din kotu da mu da shi attorney general na cewa yana son a duba me yasa za a tilasa ma wannan yasa kaya sai shi ya rubuto yana ba da shawaran cewa tun da magana yana kotu bai kamata mu dubi wannan magana ko kuma mu tilasa masa ya shigo ba To menene shawarar majalisar dattawan akan wannan batun? Aliyu Sabi Abdullahi ya kara da cewa. A ƙarshe dai majalisa ta yanke hukunci amma soke wannan tsarin baki ɗayanta. Maganan cewa wani wanda ya sai mota shekara biyar shekara uku shekara wani waye ka zo bin shi bita da kulli bisa kan kudin import duty mu ba mu amince da shi ba mu shine nigerian customs service ta koma akan aikin da aka bata na dokan cewa ta tsaya a border inda ake shigo da motocin nan su sake sa ido kai iyakan ƙasa. Wasu jigajigan ƙungiyoyi masu zaman kansu ciki har da mataimakin shugaban ƙungiyar Buhari Cops for Justice reshen jihar Bauchi, Malam Bello Adamu, ya ce shugaba Muhammadu Buhari ya tasar mu gyaran ƙasar nan amma daga dukkan alamu majalisa ce take kawo masa cikas. mutanen nan da suke senators ba wai manufar najeriya ne matsalarsu ba manufar su kansu ne tun damina adil nan ya je majalisa ba ɗaya ba ba biyu uku ba ba ɗauko maganar uniform ba sai kwanan nan bayanar dai ta biyo bayan matsayar da majalisar ta ɗauka a makon jiya ne inda ta yi buƙatar hamid ali ya bayyana gabanta cikin kayan sarki na hukumar ta kwastan yanzu dai 'yan ƙasa sun zuba ido su ga yadda za ta kaya a wannan dambarwa da ke tsakanin majalisar dattawa da shugaban kwastan na ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To kamar yadda watakila kuka ji tun a farkon shirin, yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin dubi kan matsalolin da ke haifar da tsaiko wajen samar da tsabtataccen ruwan sha a duk faɗin duniya. A cikin jerin takaitattun rahotannin da zamu gabatar muku kan wannan rana da farko ga wakilinmu Tamar Abari daga Damagaram a Jamhuriyar Nijar. na hira da wasu mata kan yadda suke amfani da ruwa maryam ibrahim sunana mu ruwa layi ni amfani muke da shi sosai tun da dai wannan jarkokin da kika tukuna wannan da kika gani duka a cikin wannan da su ne ake amfani kuma yanzu kin gani ga wanke wanke ga wanki in na kare zan yi kamar kuna da famfo ne ta wallahi ruwa saye ne muke yi Mm. ba ku da famfo ba mu da famfo yanzu a wuni kamar kina siyan na nan a wuni muna siyan kura biyu ko uku haka zuwa uku har dare hadiza to ruwa yana da muhimmanci wallahi tallahi yanzu kin ga wannan awara ce aka kama ni sun sare nake jiran ruwan sai yanzu aka kama ni ban da famfo kuma ga yara kuma a wuni kina siyan ruwa na nan kura biyu nake siya. dari dari muke siyan kura suna na hinda ko menene kike yi nan ruwan sanyi ne nake kullawa ruwan sanyi na galas mm. na saidawa na saida eh. yi to kamar eh, kin san yau rana ce ta duniya ta ruwa mm. kamar yaya ne kike tattalin ruwa a nan gidan nan tattalin ruwa in garin Allah ya waye muna cika zarkoki saboda mun tashi nan da nan sai ka yi aikin ka kai abin da kake ga kulla ruwanka ka zuba almajirai su zai sai da maka a lokacin baya an san birnin da magaran da matsalar ruwan sha sai dai a yanzu al'ummar da magaran na samun ruwan sha sosai ta marabari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar niger to idan muka koma jihar legas ke kudu maso yammacin najeriya kuwa wakilin babangida jibril ya aiko da wannan rahoton ne kan wannan rana da aka ware ta ruwa ta duniya kenan architect kabir ahmed abdullahi shine babban sakatare mai kula da hukumar samarwa da kuma kula da tsabtataccen ruwan sha a jihar ta Legas. na tambaye shi alfanun da rana mai kamar ta yau ke da shi ga jihar ta Legas. ana karkato hankalin jama'a akan ruwa wanda aka yi amfani da shi aka zubda shi so shi wannan ruwa ya danganta da ruwa da ke fitowa daga kicin bayan amfani da shi a kicin da ruwan da ake amfani da shi a bayan gida da shi bayan gidan kansa duk abin zubarwa ne ya a gurɓata da ruwa da kuma ruwa wanda kamfanin kamfanuka ke amfani da shi su fito bayan sun gama amfani da shi su zubar da shi za a ga yana kunshe da waɗansu abubuwa daban-daban a ciki saboda haka shi wannan ruwa kansa akwai yadda ake tsaftace shi kafin a zubda shi akwai dokoki da aka yi a nan jihar Lagos kuma waɗannan dokoki a cikin wannan shekara ta 2017 an sake zauna an duba su an tantance su har gwamna ya sake sa hannu akan revised law din wanda aka tantance saboda haka wannan dokoki sun tsara yadda za a yi da wannan gurbataccen ruwa akwai wurare da dama da yanzu haka ke fuskantar karancin ruwan shan ballantana ma samar da shi cikin tsafta malama hajara a pembola na ɗaya daga cikin mazauna birnin na lagos akwai wadansu ruwa bayi da kyau da yake cewa akwai wadansu pure water idan mutum ya siya a titi na taba sha da yake cewa na fara kashi ne kamar mai an kai ni asibiti na yi kwana uku babu yanci firamare amurka daga lagos to dangane da ranar ruwa ta duniya din wakilin hassan umar tambol ya tattaki zuwa ƙauyen akele ne da ke ibadan inda ya zanta da wasu masana'a sai da ruwan na Faruk. Ine ne sana'arka? Sana'ata ruwa. Ko ka san cewa yau ce ranar ruwa ta duniya? Eh, kwarai ko. To menene muhimmancin wannan rana gare ku? Ku masu sana'ar ruwa. Muhimmancin wannan rana gare mu gaskiya rana ce mai alheri, mai amfani kuma. Kuma insha Allahu cikin ta muka samu abin da zamu ci, mu sha kuma mu yi harkokin mu. Malam Faruk, ka daɗe kana harkokin ruwa kana sai da ruwa? Gaskiya na shekara biyu ina sai da ruwa. To yaya cinikin ruwa yake? Gaskiya cinikin ruwa alhamdulillah ana samu bakin gwargwaro. To ruwan na rijiya ne ko ko na famfo ruwa na rijiya ne muke ɗiba to me yasa ba ku ɗiban ruwan famfo to gaskiya famfo da ya mana nisa kuma bayan haka ita da rijiya mun zama kusa gare ta kuma rijiya gaskiya babu lahi akwai ruwa don muna aini janta gaskiya ba za mu kwashe ta ba sunana dawuda dawuda alkaliji kai mai harkar ruwa ne ko eh ni mai harkar ruwa ne me yasa ka bar arewacin najeriya ka zo nan garin akele a kauyen ibadan kana sana'ar ruwa to ina ina na ga sana'ar nan ta muhimmanci don saboda na dan kamawa kamar kana nuhin kana cinikin ruwa sosai nan gaskiya ba samun a ciniki sosai kuma ana samun alheri wasu masu sana'ar sai da kenan a birnin ibadan to yakan wannan rana da aka ware ta ruwa a duk faɗin duniya muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku a kai shin ya sana'iya yanayin samun ruwan yake a yankunanku ta kuma yaya kuke ganin za a iya inganta hanyoyin samar da ruwan yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Tumar Allah kiranmu na farko ya zo ne daga jihar Kwara, wane ne kan layi? Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba Dina mai blouse da kayan wuta kala-kala na tufa kwara daga kwara a Wa alaikum salam alaikum Garba Dina muna jin ka. Wannan rana da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe rana ce mai muhimmanci kuma rana ce wadda da girma gaskiya. Mm. To sai dai muna kira ga shugabannin mu musamman ma akwai wurare musamman ma yankunan karkara zaka ga wasu bayan Allah suna shan ruwa ba tare ruwan nan ba su da wani tsafta ba su da wani inganci wani wuri da in ka ga ruwa kawa ma ruwan da an ka samu wani sanadari ko kuma wani wanda an ka dama kawa an dama wasu abubuwa gare su kaga irin wannan ya kamata a ce bayan Allah na ajiba musu a samu musu ingantaccen ruwa masu tsafta kuma masu zan za su kawo lahiya to madalla mun gode a bar mu je jihar Kaduna wani ne a kan layi to kana magana da akarami da kashe kabakar gumi make Kaduna shugaban kungiyar mutalaka na kasar rashin jihar Kaduna yawa muna jin ka akarami gaskiya tsakar Allah wannan rana kamar da dai gaskiya karkara dai a Najeriya da mun fi shan wahalar ruwa. Hmm. Amma ba an karkara hatta mu 'yan birni da ake takamar 'yan birni da kuma kanmu muna samun matsalar wannan ruwa. Domin za ga cewa sau da yawa unguwanni masu kuma kumma sa suke taimakon al'umma ma suna hiddo ruwa domin talaka su samu kuma ɗan sha. domin za ka jihohi ga baki gaskiya abin na hawa maki ga dai ministry ko in ce hukuma amma za ka cewa ga baki ɗaya ba a samu al'umma ko talaka ruwa hatta ko cikin birni ne haka ya kamata a ce jihohi musamman gwamnoni da kwamishonin na ruwa a ce suna ware wasu ranaku wanda ko da ma tankunan ruwa ne su ba ka ba mutane an ce ruwan nan shan mai kyau kafa cutar typhoid da sauran cutuka iri daban daban amma gaskiya gwamnatocin musamman arewacin najeriya kayan da allah akwai matsala sosai a da allah su ji tsoron allah su ba ruwa mai kyau mu kasha na gode kwarai ba za ku. mu ne da godiya akarami daga jihar kaduna lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar 2655 ga kira mun samu daga jihar Kano wani ne kan layi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mallam Muhammad Lalo barka da aiki. Yawwa barka da aiki Alhaji Musa. Eh, alhamdulillah sunana Alhaji Musa Garo ne reto da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. na'am bakaran ne amma dai daga kaduna ne eh na yi mamaki dama na ce to ai na ji ka a kano yau kuma wannan rana ta duniya da a majalisar ɗinkin duniya ta ware dangane da maganar ruwa hmm. ya kamata a ce muna kira gwamnatocinmu na najeriya kamar gwamnoni ya kamata gaskiya su kula da maganar bangaren ruwa din nan hmm. saboda mutane gaskiya abin da yake kawo musu matsaloli da sauransu za ka ga cewa wannan maganar typhoid da malaria rashin ruwa ne mara kyau to don haka muna kira ga zababbun mu irin dan bowal bowal din da ake yi a je zaɓu a rika yin shi yana da muhimmanci kwarai da gaske da ƙarshe ne maka fatan alkhairi Allah ya sa a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode to sai mu ce mun gode Alhaji Musa mu muna maka fatan alheri bari mu je jihar Bauchi wane ne kan layi Assalamu alaikum Malam Mahmud Lalo wa alaikum salam kana magana da Sama'ila S. Yawa muna karamar hukumar Ganjo jihar Bauchi eh muna jin ka Malam Sama'ila To malama muna murna da wannan rana na ruwa na duniya. Na'am. To alhamdulillah muna dai dan koke ne ga mu na Najeriya. Mm. Domin a wannan rana su duba kaman har ga Allah karkara. Mm. ya kamata a rika duban su domin mutane ne wadda ya kamata su samu roman demokuraɗiyya kamar abin da ya shafi irin wannan ruwa ɗin an yi musu haka da ɗan hanyoyi an taimaka musu. Mm. kuma yana da kyau dai shugabanninmu da fatan da su ji don su taimaka ma mutanen karkara da ruwa mai kyau domin a inganta lafiyarsu da kare su daga cutar malaria da typhoid ko ba haka ba? haka da fatan za ku tashi lafiya sama'il esfa karamar hukumar ganjo kasin madaiki to muna godiya a alhaji sama'ila bari mu je mubi wane ne akan layi maman gaba ta mai lakki daga europa to mubi yau wato muna jin ka eh a gaskiya wannan ranar ruwa na duniya ya zo dab da kuma ana zafi ana wahalar samun ruwa kamar yau din nan wahalar da ga kafin samu ruwa Allah mm. kusan daren nan kafin na samu Hello kana tare da mu? layin naka eh, layin naka yana dan kaman dishewa haka ko zaki zaka saki kira mu gani ko zai zamanto muna jinka da kyau bari mu je a jihar Borno a birnin Maiduguri wane ne kan layi tana kaman na Maiduguri ma ya aje wayarsa lambar da za a kira da ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga kira mun samu daga ghana wane ne kan layi adamu dan Nijar ne daga Ghana. Yawa to muna jin ka. Ah, muna lafiya ne. Lafiya kalau. Wannan wannan rana ta yau muna murna da ita amma gaskiya ko mu ran mu muna da matsalolin ruwa wata. Eh kaman wani yanki kenan ta kameme? Muna a yankin shi ne kasar Ghana amma eh. dan Nijar ne daga can Nijar ina yankin Kwanni ne. Eh na fahimta. A nan yankin kuma su ne ake eh. samun matsalan ruwan kenan. Eh. eh akwai matsalolin ruwa mm, gaskiya to me kiran ka ga waɗanda wannan alakira ta a su eh to su kula su dan kula da talaka da yan wahalolin talakawa don Allah to madalla a ah, kiran mu kenan eh to madalla mun gode kware bari mu koma Najeriya a jihar Bayelsa wane ne kan layi Alhaji Hayatu mazaunin ba su a kutu a da lokar gamme. To muna jin ka Alhaji Hayatu. ina kiran shigobin su ji tsoron Allah gwamnoninmu da su sarkin adar wallahi jihar gada babu ruwan sha talakawa wallahi gabe da guraben da shanu suka shan ruwa nan suka shan ruwa in lokacin da mana ya kama su ji tsoron Allah su da musu ruwa kar saka babban gari wallahi in ka zo malam fatauci aka yi da jakuna da laƙuma wallahi ana ji awa biyu a ce a samu ruwa eh kafin a tarar da ruwan ubangiji Allah hmm, ubangiji Allah shi ba mu shigo gobe na tsoron Allah ubangiji hana Muhammadu Buhari ubangiji Allah ya kala da shi abin gal lahiya muna tare da shi ɗari sau ɗari to a mun gudi alaji hayatu da fatan waɗanda abin ya rataya a wuyansu sun ji kiran da kai ga kira mun samu daga jihar kaduna a najeriya wane ne kallai Oh, Mamun Lalo barka da yammaci. Yawa barka da wannan lokaci. Murtala ne? Eh shi ne. Yawa shi na ɗauki murya. Wannan gasa ne a Kaduna tarihin Najeriya. Allah sarki to barka da shigowa wannan fili. Mene ne ra'ayinka? Ga abun ya bamu mamaki mu dai a nan Kaduna ko mu ce ma masu fiye wata wai yajin aiki suke na kwana uku daga shekaran zuwa jiya zuwa yau. Mm. Ledan fiye wata da ake siya naira tamanin da sun kai shi kusan ɗari da arba'in. To gaskiya ya kamata su dubi Allah. to mutala zai mana afuwa an daga mana hannu muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira domin su ba da gudunmawarsu yanzu kuma ga labaran wasanni wasanni a takaice bayan kwanaki biyu da dakatar da joseph lamte a matsayin alkalin wasa da hukumar kwallon kafa ta duniya ta fifa ta yi hukumomin kwallon kafa a senegal suna shirin yin kira ga hukumar fifa da ta bada dama a sake yin wasa da ta yi da afirka ta kudu wanda ya sanadiyyar sallamar alkalin dan asalin kasar ghana a wannan wasan shiga gasar cin kofin duniya da senegal ta yi da afirka ta kudu alkalin ya baiwa afirka ta kudu bugun fanarici wanda ya bata damar zira kwallo a raga kuma ta yi nasara amma bayan an sake duban wasan akan bidiyo sai aka ga babu wani laifi da senegal ta aikata wani alkalin hukumar kwallon kafa ta fifa dan asalin kasar ghana mafi karancin shekaru da ya taba kaiwa wannan matsayin mai suna daniel layi ya kwatanta hukunci da aka yanke akan joseph odote lamte cewa ya yi tsanani kuma an yi masa rashin adalci a shekaran jiya litani ne hukumar fifa ta kammala bincike da take yi akan wasa da lamte ya yi alkalanci tsakanin senegal da afirka ta kudu na shiga gasar cin kofin duniya da za a yi a rasha shekarar 2018 kuma ta samu lamte da laifin rashin gaskiya ta yanke masa wannan hukuncin abokin aikin nashi layi ya ce wani wani alkalin afirka ta kudu da ake kira daniel bennett don haka yana ganin an yi wa lamte yi hukunci da rashin adalci tsohon kodin ghana blasters avram grant ya ceceki hukumar gfa cewar ba ta da alkibila kimanin watanni kenan da aikin avram grant ya zo karshe na horar da 'yan wasan ghana blasters kuma ya fara faɗar ra'ayinsa game da hukumar kwallon kafa ta ghana avram grant ya yi aikin horar da 'yan wasan ghana blasters har ya kammala mutanen ghana suna kwatanta aikinsa da rashin nasara tsohon golan kasar ingila kuma dan wasan west ham david james ya nuna sha'awarsa na mai gurbin tsohon kot din ghana black stars avram grant bayan ghana ta gaza daukar kofin afirka a gabon a wannan shekara ya kai kasar ga shekaru 33 ba tare da daukar kofi ba wanda shine babban kofi a nahiyar afirka david james mai shekaru 46 dan asalin ingila yana cikin jerin mutane da suke neman aikin horar da 'yan wasan ghana black stars da yake hira da wata gidan rediyon birnin accra james ya ce ya je accra a bara kuma ya san ghana ƙasa ce da ta yi kaurin suna a huskan ƙwallon ƙafa a duniya ga sharhin muryar amurka mai bayyana a matsayin gwamnatin amurka bisa rahoton ma'aikatar harkokin wajen amurka na baya-bayan nan ya nuna cewa maganar cin zarafin haƙoƙin bil'adama na ci gaba da zamewa babbar matsala a ƙasar rasha ci gaba da mamayewa da kuma ƙara faɗaɗa kutsawa a yankin zirin Crimea na ƙasar Ukraine ya ƙara ta'azzara matsayin cin zarafin haƙƙin bil'adama a wajen. Sabili da Rasha na ci gaba da horarwa tare da shigar da kayan yaƙi ga 'yan tawayen da ke marawa Rasha a gabashin Ukraine ɗin baya, waɗanda mayaƙa da dama daga Rasha ke sajewa da su. masu ayyukan sa ido ɗin da aka yarda da faɗarsu sun bayyana cewa mace-mace da kuma raunata fararen hula na ƙara ci gaba tare da cin zarafi iri-iri ga 'yan awaren da rasha ke marawa baya a yankin donbass da ke ukraine kai har ma da jami'an da ke wannan ayyuka na mamayar ƙasar rasha da ke yankin na crimea Haka su jami'an Rasha sun gudanar da kame mai nasaba da siyasa, tsarewa ko kuma gurfanarwa na 'yan ƙasar Ukraine da ke zaune a ƙasar, waɗanda da yawansu suka bayyana cewa an azabtar da su. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan Adam da dama sun tabbatar da cewa yawancin 'yan Ukraine na zaune a ƙasar Rasha a matsayin fursunonin siyasa. A cikin ita kanta ƙasar ta Rasha, jami'ai sun dankwafa 'yan ƙasa daga damar samu ko kuma 'yancin zaben gwamnatinsu ta hanyar ingantaccen zaɓe mai cike da adalci sannan suna yin duk mai yiwuwa don dakile 'yan adawa gwamnatin shugaba vladimir putin ta gabatar da wasu dokoki da ke togaciya na rashin mutunci da ka iya jawowa a kame ko kuma gurfanarwa ko tsarewa tare da ɗauri ma in ta kama na mutum ko wata ƙungiyar da ta ƙalubalanci gwamnatinsa ana ma amfani da wata dokar da aka kafa don yaki da ta'addanci to amma ake yin maye fake da annoba don cin zarafin masu adawa da gwamnatin ta putin ko kuma duk wanda ya soki lamirin ayyukan rasha da suke aiwatarwa a ukraine gwamnatin ta rasha na ci gaba da shafa wa kungiyoyin kasashen waje kashin kaji da cewa suna sukan lamirin kasar ne domin bakanta ta a idon duniya hukumomin kasar na hukunta kungiyoyi masu zaman kansu na cikin gida wanda suke cewa ba sa tonawa ko kuma bayyana duk wata kungiya da ta shafi kungiyoyin kasashen waje masu sukar kasar har ma yanzu haka mahukuntan kasar a cikin jerin sunayen kungiyoyin kasashen waje da suka shafa wa fenti sun kara da cewa akwai wasu kungiyoyi da ke ayyuka da sunan mahalli ko kuma yaƙi da cutar hiv mai kare garkuwar jiki a matsayin suna cikin adawa da gwamnati sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya bayyana cewa ciyar da haƙƙin ɗan adam gaba da yayata maganar dimokuraɗiyya su ne babban abin da amurka ta sa gaba sannan rahoton da suka fitar ya bayyana cewa amurka ba ta gajiya wajen yekuwa ga hakkin bil'adama a duniya ciki har da ƙasar rashar sharhin muryar amurka kenan da ya bayyana matsayin gwamnatin amurka wannan kuma shine labaran a takaice. A takaice an samu rahoton cewa wasu mutane sun rasa rayukansu bayan wani hari da aka kai a wajen ginin Majalisar Dokokin Birtaniya, abinda hukumomin kasar ke gani kamar harin ta'addanci ne. Da yake magana da manema labarai yau Laraba, kwamandan 'yan sanda BJ Harrington ya ce mun san cewa mutane da yawa sun jikkata, ciki har da 'yan sanda. Ya zuwa yanzu dai ba za mu iya tabbatar da yanayin raunukan da suka samu ba. ya kuma ce an riga an fara gudanar da bincike a kan lamarin. Kafafen yada labaran Amurka sun ce fargaban harin bom daga 'yan kungiyar ISIS ya sa hukumomin Amurka fidda dokar hana fasinjoji daukar manyan na'urori masu amfani da lantarki a wuraren da suke zama daga tashoshin jiragen sama masu wato waɗanda suka fito daga ƙasashen gabas ta tsakiya. Jaridar New York Times ta ambaci wata majiya da bata bayyana ta ba, tana cewa an yi dokan ne don dakile shirin mayakan ISIS na kera ɗan karamin bom wanda za a iya ɓoyewa a cikin batirin kwamfutar tafi da gidanka wato laptop kenan da turanci. Duk da takunkumin ƙasa da ƙasa da aka sanya wa Koriya ta Arewa, ƙasar ta samo ƙasashe abokan cuɗanya da ita a nahiyar Afirka da ke da niyyar sayan makamai daga wurinta su kuma ƙulla yarjejeniya a kan batun tsaro da ƙasar a cewar shugaban wani kwamitin ƙwararru na Majalisar Ɗinkin Duniya da suka yi bincike a kan lamarin. A cewa wani rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fidda cikin watan da ya gabata, Koriya ta Arewa ta yi amfani da hanyoyi da yawa wajen kaucewa bincike. Masu haro baki ɗaya abin da sauka kenan a cikin shirin namu a wannan dare sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi. Wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta ni gabatarwa da Jule Latest Christian da ta mana wannan shirin da kuka je. sai injiniyan mu dubianski mishar mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc